Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Kimanin watanni hudu kenan yanzu kafin taron sauyin yanayi na duniya karo na 27 wanda aka yi wa lakabi da COP27 wanda ake shirin yi a birnin Misra kuma tuni aka fara shirye-shiryen wannan taro bisa wannan dalili ne yasa a yau shirin ya maida hankali akan abubuwan da aka gano a taron na baya da abubuwan da ake sa ran kasashe za su yi domin samun maslaha akan matsalolin yanayi kamar yadda ɗan rajin kare muhalli umar sadi an kayi shaida. an jaddada abinda yake na ci gaba da aka samu kamar yadda kike faɗa cewar dubu biyu da hamsin wanda har najeriya ita ma ta sake jaddadawa cewar na farko dubu biyu da talatin za a rage daga kaso uku din nan da da aka yi alkawari na abinda ake fitarwa zuwa kashi ɗaya da ɗigo biyar wato rabin wancan alkawarin da da aka yi kenan so kowace ƙasa da take fitar da wayannan gurɓataccen iska din ana so daga dubu biyu da talatin ake so a fara ganin yaya aka yi alkawuran nan ina suka je kafin 2050 zuwa 2060 kamar su Najeriya din duk da hakan sun sake ɗauka alkawari cewar misali a 2050 zuwa 2060 a ce kuma an tafi ɗungurungun gaba ɗaya an daina fitar da wata iska da za ta zama barazana ga muhallinmu baki ɗaya an canza daga itace an canza daga duk wani nau'i na injina da za su fitar da wannan abu shi sa aka daɗa jaddadawa kamar magana da kike faɗa na da san bishiya a zuwa dubu biyu da hamsin zuwa dubu biyu da sittin gaba ɗaya duka kasashen da suka ɗau alkawari za su kori harka ta sare itace domin girki sare itace domin jin dimi ko wani abu makamancin haka dole aka ce to ya za a haɗu da mutane waɗanda su misali talakawa ko kuma mutanen gari su ne suke wannan abu da kuma sauran masana'antu da suke amfani da manya-manyan itace domin su samo wa da kansu makamashi an zo kuma a cikin wannan aka ce to ai kullum maganar da ake yi misali ana maganar da shan bishiya din nan da kike magana an gano cewa ita wannan sinadarin da aka fi magana a kan shi ita carbon ba fa ita ce ma fa babbar illa da muke da ita ba akwai wani sinadari na methane wanda shi shi ne fa yake daukar sama da kashi hamsin ko sittin na ɗumamar yanayi wanda shi kuma ta wasu hanyoyin da dama da ake fitar da su ba ta hanyar wannan da aka fi sani ba na cewar an dasa bishiya ko kuma sauran hanyoyi ƙanana kanana da suke fitar da wannan hayakin ya za a yi wannan mitin din ita ma a duro kanta to abin sha'awa shine aka ce a ciki misali da muka je kasashen da suka yi alƙawura a tatattukan farko manya-manyan da suka zo sati na biyu bayan mu 'yan kungiyoyi an je ana ta biye-biye ta inda za a yi magana da kasashen nan yadda za su cika alƙawuransu. a wani bangaren kuma Shirin ya karɓi bakuncin Dr. Muhammad Abujime, mataimakin daraktan cibiyar nazarin yankunan da ke fama da matsanancin rashin ruwa na jami'ar Maiduguri wato Center for Arizona Studies, wanda ya tsokaci a kan irin halin da wannan yankin ya tsinci kansa a ciki bisa la'akari da matsalar tsarin da yankin yake fama da shi sama da shekaru goma. matsaloli da ake fuskanta wadda ke cikin karkara maiduguri da kewaye shi kuma ce kamar su hamada wato eh, eh, drought desertification and then kuma yawan sare-saren itatuwa wato deforestation dalilin shine al'umma sun taru kuma ba za su iya zuwa nisa da gari su nemi itace da za su dinga girki da shi ko dafa abinci da shi ba abin da suka saba amfani da kamar su kananzir su gas gas ba za su iya ma sayan shi ba ma'aikata masu halima yanzu ya zama wani abu daban to dalilin rasa wayannan ababen girki dole su nemi itace inda kuma ba samu itace a kusa ba dole a sassare itatuwa da suke cikin al'umma bayan da suka iya so wannan ya sa wurare da yawa sun zama da da ka gani itatuwa kwata yana yanzu itatuwan babu an tsoronmu a gaba shine matsalan sauyin yanayi wata abin da ake cewa climate change wannan shi kuma abu ne na fargaba so gaskiya akwai matsaloli da yawa da muke fama da su anan. kuma a zahiri yanzu akwai alamu na cewa ana fuskantar sauyin yanayi wato shi climate change saboda ana karancin ruwan sama baya zuwa akan lokaci na biyu kuma in ya zo ma bashi da yawa a zahiri yanzu ka gani muna watan julai in ka duba shekaru da suka wuce ana samun ruwa tun daga march da april da may amma kuma yanzu ga june july ana cikin wajen rabin julai har yanzu wasu manoma yanzu ne masu ke shuka wasu ma shukan ma ba su yi ba a sai ai kwana biyar shida ba samu ruwa mai yawa ba ko mai tsanani ba wayannan duka alamu na sauyin yanayi ne shi kuma matsala ne sosai mu ne dai har yanzu muna sanya sanya dai haka dai amma abun gaskiya abun da ya kamata a yi la'akari da shi sosai. Mai sauraro a nan za mu sallama a cikin shirin yanayi da muhalli a wannan makon. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe za mu ɗora daga inda muka tsaya a yau. yanzu a madadin bakin namu da ɗokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sai solomon abu da ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake mana fatar alkhairi.